Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 sai kuma tashar VOA Africa a kan mita 102.5 a jamhuriyar Nijar. Haka ma a sauran tashoshin FM da za a iya kama mu a jamhuriyar Nijar din sun hada da FM Nomad, Dalon, Niya, Sarauniya da kuma da kuma hanyar sadarwa ta hausa.com a duk lokacin da aka so sai a dangwala hausa.com domin a kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Asabar talatin ga watan Afrilu na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim ka almasi garba. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigi-rigi Ibrahim a bamu kanun labarai. To masu ayyukan ceto a Nairobi babban birnin kasar Kenya na neman waɗanda ke raye bayan faduwar wani bene mai hawa bakwai. ganin yadda tsagaita wutar siriya wadda ta kai watanni biyu da kaddamarwa ke shiriri cewa amurka na daɗa samun kanta cikin mawuyacin yanayi sannan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka wasu 'yan shi'a sha bakwai a wajen birnin magadaza Dokanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa 'yan majalisar dokokin jihar bauchi sun baiwa gwamnatin jihar umarnin ta biya albashin ma'aikatan da ake binta Ah, mun cimma matsayin cewa a yanzu da nake wannan bayani mun tantance mutum wajen dubu talatin da biyu a can jihar okunko an sace tsohuwar ministan ilimi ne ko me ake ci game da gano wannan matar sauran rundunoni na jihohi da ke makwabtaka da jihar ta ogun suna bin sahun waɗanda suka sace wannan matar haka kuma muna da rahoto akan hana wasu mutane yin zanga-zanga da gwamnatin ƙasar nijar ta yi kana ibrahim ka almasi garba da muke nan tare da shi zai gabatar da shirinsa na amsoshin tambayoyinku amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran masu ayyukan ceto a nairobi babban birnin kasar kenya na neman waɗanda ke raye bayan da ambaliyar ruwa ta sa wani bene na iyalai mai hawa bakwai ya ruguje ta yadda mutane akalla bakwai suka mutu sannan wasu da har yanzu ba a san su ba suka makale cikin baraguzan hukumomi sun faɗi yau asabar cewa an ceto mutane sama da 120 aka kai su asibitoci don masu jinyar raunukan su ƙungiyar agaji ta red cross ta ce faɗuwar ginin ta daren jiya juma'a ta shafi ɗakunan ginin da dama da kuma wasu gine-ginen da ke kusa wannan katafaren ginin na unguwar wato na unguwar matalauta ne da ke da mutane da dama a birnin na Nairobi wanda, ke, ake kira Huruma. Ruwa kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliya da kuma gocewar kasa a sassa da dama na birnin wanda hakan ya kawo cikas ga masu ayyukan ceton da ke kokarin kaiwa wurin. Tun da farko a jiya jama'ar mutane uku sun mutu a wani sashen birnin. bayan da ambaliyar ta sa wata katanga ta afka kan wani gini ganin yadda tsagaita wutar siriya wadda ta kai watanni biyu da kaddamarwa ke shiriri cewa amurka na daɗa samun kanta cikin mawuyacin hali tana ƙoƙarin miƙa hannu ga rasha a yayin da kuma take ta kafa kafa kan rashar ta fake da hakan ta baya bayan nan a damuwar da amurka ke ciki ta bayyana ji wato juma'a bayan da jami'an amurka da na rasha suka hada gwiwa wajen neman tabbatar da tsagaita wuta a latakiya da gabashin kurta ciki har da tattaunawa tsakanin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da kuma ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ko a ƙarshen wannan tattaunawar za a kai ga tsaida matsalolin jin kai da ke ta ƙara ta'azzara abu ne da sai an jira a gani to amma har yanzu akwai tababa mai yawa kan ko shin rasha na sha'awar cimma wani abu bai cin surutu kawai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc wani dan kunar bakin wake ya tuko mota daura da inda wasu 'yan shi'a ke hidimar ibada a wajen birnin bagadaza ya tarwatse ya hallaka mutane akalla 17 ya kuma raunata wasu 40 a cewar 'yan sanda jami'an 'yan sandan da ke wurin sun ce an auna harin na bom din ne kan wasu masu ziyarar ibada da ke kokarin shiga masallaci mai tsarki na kadhimiya da ke birnin bagadaza to amma wasu jami'an kuma suka ce an auna harin na bom ɗin ne kan wata kasuwa da ke wurin har yanzu ba a san kowanne daga cikin bayanan biyu ne sahihi ba babu wata kungiya da ta gaggauta daukar alhakin kai harin to amma a bayan wato amma a baya kungiyar isis ta dau alhakin kai hare-hare makamantan wannan waɗanda aka auna kan 'yan shi'a masu ziyarar ibada daura da birnin na bagadaza kowace shekara akan girmama wani imam na ƙarni na takwas mai suna imam musa alkathim a wannan masallacin wanda shine na bakwai a jerin manyan malamai sha biyu da aka fi girmamawa a mashabar shi'a jiya juma'a donald trump ya je yakin neman zaɓe a jihar california da ke gabar tekun pacific a amurka inda ya wuce ɗaruruwa masu zanga-zanga a wajen dandalin babban taron jam'iyyar Republican na shekara-shekara da ke kudu da San Francisco, inda ya yi jawabi ga jami'an jam'iyyar a jihar wanda za su yi tasiri sosai kan wanda za a zaɓa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican don zaɓen da za a gudanar a watan Nuwamba. shi ma sanatan texas ted cruz zai yi jawabi a wurin taron na kusa da san francisco yau din nan asabar a daidai lokacin da tawagar yakin neman zabensa ke baza dubban 'yan sa kai gabanin zaben fidda ɗan takarar da za a yi ranar bakwai ga watan yuni shi kuwa gwamnan ohio john kasich wanda shi ne na uku kuma na can baya a takarar ya yi jawabi ga wakilan zaɓe ko delegate da daren jiya juma'a sakamakon da ba na hukuma ba na zagaye na biyu na zaben majalisar dokokin iran na nuna cewa ma'abuta sauyi kuma masu sassaucin ra'ayi da ke ɗasawa da shugaba hassan ruhani sun ci kujeru fiye da abokan karawarsu 'yan rikon riƙau kuma ga dukkan alamu za su fi tasiri a majalisar iraniyawa sun fara kaɗa ƙuri'unsu ne jiya jama'a don cike kujeru 68 da babu dan takarar da ya ci cikakken wato ya cikakken su a zagaye na farko na zaben wanda aka gudanar a watan fabrairu a zagaye na farko ma ma'abuta sauyi ne suka fi cin kujeru labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To madalla bari mu faro takon da batun biyan albashin ma'aikata a jihar Bauchi wadda majalisar dokokin ta ba da wa'adin sati guda kacal a biya. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a ganawa da manema labarai dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar kirfi ibrahim galadima badara ya tabbatar cewa a kan janar din ya shaida musu cewa zai biya ma'aikatan shi mai tantancewa ya tabbatar mana da cewa ya tantance iya noman da aka bashi kuma ya miƙa ma akanta janar akanta janar kuma ya alƙawari duk waɗanda aka tantance nan za a biya su to shi babban akanta din nan ya gaya muku akwai kuɗi a ƙasa wanda yake za a ma biya mutanen da aka tantance su bare da gaske ya gaya muku ya gaya mana ai bai ce mana babu kuɗi ba ya ce za a za a biya su shi ma da yake bayani wa taron yan jarida shugaban kwamitin tantance ma'aikatan barista abubakar abdulhamid ya yi bayani game da aikin tantancewar duk mutanen da muke zuwa muke tantancewa accountant general shine yake bamu a list na mutanen mun cimma matsayin cewa a yanzu da nake wannan bayani mun tantance mutum wajen dubu talatin da biyu wanda suka hada da ma'aikata na jiha da ma'aikata na karamar hukumomi guda ashirin din nan da mutanenmu dattawa 'yan fansho na state da kuma 'yan fansho na local gamman da malaman makaranta that is lea na duka wayannan local gamman ashirin mun mika office din accountant general kowanne muka tura sai muka tura shi da covering letter to sai dai kuma babban akanta janar din abubakar gabi ya yi gum da bakinsa a lokacin da manema labarai suka tuntube shi a halin da ake ciki rahotanni na bayanin cewa akwai ma'aikata da 'yan fensho 500 a jihar bauchin wanda daga ciki an tantance wasu a yayin da da dama suna jiran a tantance su wanda aikin tantancewar kamar yadda shugaban kwamitin ya faɗi zai ɗauki tsawon wata guda ana gudanarwa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria magani annaban allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su To madalla daga batun albashi sai kuma na sace mutane a garkuwa da su inda yanzu haka a jihar Ogun aka sace tsohon ministan ilimi. Ga baban gidan Jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton. a lokacin da na isa hedikwatar rundunar 'yan sandan jihar ogun da ke kuta an tabbatar mun cewa kwamishinan 'yan sandan jihar alhaji abdulmajid ali tare da gwamnan jihar ta ogun ibukule amusun sun dukufa wajen ganin cewa an gano waɗanda suke da alhakin sace wannan 'yan majalisar dattijan kuma tsohuwar ministan ilimi sanata iyabo anisolo a sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan jihar ogun asp muyiwa adejobi ya raba manema labarai ya bayyana cewa yanzu haka rundunar 'yan sandan jihar ogun da kuma sauran rundunoni na jihohi da ke makwabtaka da jihar ta ogun suna bin sahun waɗanda suka sace wannan mata tun a shekaran jiya kuma sun sha alwashin kama su tare kuma da gurfanar da su a gaban kwalliya. sai dai kuma duk kokarin jin ta bakin yan uwan ita wannan tsohuwar 'yan majalisa da aka sace ya citara inda ɗaya daga cikinsu da baya so na ambaci sunansa ya shaida min cewa jami'an tsaro sun hana su yin magana ga 'yan jarida domin kada magana tasu ta shafi kokarin da ake yi na ceto 'yar uwar tasu sace mutane dai ba sabon abu bane a najeriya ko a kwanan nan ma dai sai da masu sace mutanen suka tilasta ma wani dan arewacin kasar mai suna labaran ya wuri yin kaura daga mahaifarsa zuwa kudancin najeriya inda kuma ya shaida min dalilin sa na yin wannan kaura barayin mutane sun hana ni zama gida duk wata ina zuwa in ga iyali yanzu haka sun addabe ni sun neme ni allah bai ba su sa'a ba wajen wata na hudu da kwana goma garinmu mu mahaifana ban je ba masu sharhiya kan harkokin tsaro dai sun bayyana cewa dole ne gwamnatoci su tashi tsaye wajen inganta jami'an tsaro da kayan aiki da kuma sanin ya kamata da kuma samar da aikin yi ga dimbin matasa da yanzu haka ba su da aiki kuma suke ji kuma suna gani yadda ake badakala da dukiyar al'umma yawaitan sace-sacen jama'a domin samun kuɗin fansa dai ya sanya wasu jihohi na najeriya rattaba hannu akan dokoki na zartar da hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da laifi ko har hannu a sace mutane domin samun kuɗin fansa jihar oyo da ke yammacin najeriya na ɗaya daga cikin jihohi na baya-bayan nan da suka rattaba hannu akan wannan doka abin jira a gani dai shine ko irin wannan doka zai taimaka wajen kawo karshen sace mutane da ake yi a najeriya da nufin karɓan kuɗin fansa baban ya jibrin murya amurka daga lagos To yanzu kun bari mu tsallaka zuwa makwabciyar Najeriya wato Nijar inda hukumomi a kasar suka hana wasu gudanar da wasu mutane gudanar da jerin gwano. Ga su bar Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. mutane da dama suna cewa jiya ya kungiyoyin harar hula sun yi kira ba amsa ba kenan busu da kowa a bayan su babu kaza to kuma yau aka zo aka hana eh, niyan da muka ɗauka na yin jerin gwano da mitin an hana kenan mutane abin da suke sukan su kansu ba su tabbata ba da haka inda sun san ban mu da kowa a bayan mu da watakila za su bari a yi wannan jerin gwano a yi mitinkin kowa kuma ya sake ya kara gani da ban mu da mutane to sai ba su yi haka ba sai suka doki eh, wani kuduri na hana wannan jerin gwano da aka so a yi don saboda suna tsoron a mutane su yi amfani da daman da kundin tsarin mulki ba su don ba a so a shi abin da mutane ke hudu kuma wannan ba gaskiya ba ne to amma duk da haka nan mu kungiyoyi a saye muke insha Allah za mu sake waiwayo jama'a za mu kiraye su za mu yi aiki mu wayar da kanun mutane da su gane da su fahimta da muna cikin wani irin hali wanda idan kowa bai gane ba da lalle akwai nauyin da ya rataya a wuyan shi shi zai tashi ya bidi hakkin shi. Addu'o'in musamman na daga cikin jerin abubuwan da kungiyoyin na Resistance Citoyen suka a aniyar gudanarwa a jiya Juma'a a ci gaba da nuna kin jinin gwamnatin ta niger Sai dai hakan bata samu ba a dalilin jami'an tsaron da aka jibge a kewayen babban masallacin Juma'a na birnin Yamai. Kafin hakan waɗannan ƙungiyoyi sun buƙaci jama'a su yi yajin aikin gama gari a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, saboda zargin gwamnatin da ƙoƙarin shimfiɗa mulkin kama karya. to amma kiran bai samu karbuwa ba abin da ya ba hukumomin na nishar damar cewa kungiyoyin na kawancen resistance citoyen ba su da jama'a tare da su har ma tana mai zargin su da taka rawa da bazar wasu 'yan siyasa zargin da tuntuni suka musanta a ɗaya bangare na tuntubi adamu manzo ɗaya daga cikin mashawarta a ma'aikatar magajin garin yamai bugo da ƙari jigo a ƙungiyar matasan jam'iyyar pnds tarayya mai mulki yana tsammanin dai wannan su ne suke wajen haka nan kamar ana ka duka ita dokar da ta ba da ta ba su izinin su an ci takardar neman izinin shirin gwanu ita dokar wannan ita ta bai ma magashin gari zaman ikon ya da kuma ya ga kamar matakai tsaro sun an za a kawo wani tashi hankali da dauki matakin da zai hana a yi wannan zanga kuma na ganin saman dokar da magajin garin yamai ya ɗauka ya kawo hujjoji na matsalar tsaro yana a bisa kan wannan ne aka hana musu shirin gwano hmm. ai a ko ina ana shirin gwano ba da ba suna yi ba sun lokaci zai yi wanda in ruwa tantanta su yi jerin gwano za su hmm. ba wato dai kana nufin zargin gwamnatin ku tana kama karya a nishar wannan magana bata taso ba ai babu kama karya kai in ba a nishar ba ai akwai kasashe na kusa a wata kasa ce za babu zai shiga cikin gidan radio da talabijin ya zage shugaban kasa kuma ya kusa ya kai gidan shi ya kwanta lafiya ba wanda ba wanda ya taba shi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. To madala kada shagala har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum, wai don Allah sashin hausar muryar Amurka, rasulun wasa ne ko faɗa ne? Mai tambaya Usaini wata Karasuwa daga jihar Yobe. Assalamu alaikum sashin hausar muryar Amurka. Don Allah ku bani tarihin goburawa da alaƙarsu da katsinawa. Mai tambaya baban gida garin Umaru sabuwa jihar Maradi. To bari mu fara da tambaya kan ko shin gaskiya ce kokuwar turawan nan ta wrestling ko wata dabara ce ake ma masu kallo. Idan mai tambaya Malam Usaini dan wata karasuwa na saurare. Ga masu abin wato editan wasanni na sashen Hausa Aliyu mustafan Sakkwato wanda ya ce. To, um, Malam Ibrahim abinda zan fara su mutane su gane shine cewa kokowa wasa ce. kamar kwallon kafa kwallon kwando kwallon tebur da sauransu mm. saboda haka ina so a ɗauki masu kokuwan nan a matsayi biyu na farko 'yan wasa ne mm. na biyu wurin neman abincinsu ne mm. saboda haka aiki ne suke yi na uku duk wasa da kaga ana yi irin wannan ta zamani kafin a yi ta an san wanda zai ci wannan wasa din saboda haka wannan kowa ya sani a cikin harkokin wasanni na hudu wasan nan ba gaskiya bane ana yi ne saboda sha'awa saboda an san mutane ai in ka lura faɗan in kace tun kafin a fara wasan an san wanda zai ci wannan wasa wato kenan akwai yaudara cikin wannan ah, al'amari ko dai yaudara sosai kai sosai suna yaudara mutane amma eh, ai mutane wani lokaci daga gangan ibrahim suke bari ana yaudara su sai su kamar ai kamar kallon sinima ne mm. abin da kake gani a sinima ka san ba gaskiya ba ne amma ka san wasu hakuka suke ana nuna sinima goyo su Allah ga sunan ba a son wance wani ya mutu sai a ta kuka gobe kuma suka ga ya sake fitowa wani sinima saboda haka an san wanda zai ci sun sani su ya su ya su na ɗaya kenan mm. na biyu sau da yawa idan za su je wajen kokowa nan jirgin sama guda suke shiga ko mota ɗaya suke shiga ai mun taba ganin lokacin da su mati igo su ah, wane ne suka je har najeriya da sunan kokowa eh. suka ba america suka je suka sauka hotel ɗaya da safe su je su yi kokowa da rana su koma hotel ɗin su kwana sannan suka gama suka baro najeriya suka dawo america tare amma alhaji watakila shi abin da ke ba mu shi dan wata kara so mamaki shine zaka ga an ɗau ƙato an yi sama da shi an yi ƙasa da shi an ɗibga shi kana nufin duk wannan duk wasa ne ba ga mutum ake ba da gaske shine abin na gaba da nake so mutane su gane tun abin na aikin mutum ne sai ka kware a kan shi ka san akwai hadda horo da ake baiwa mutane ba wai karfin ka bane akwai abubuwa guda uku da suke cikin harkar ƴar kokowar zamani na farko ana son a ga ka mai karfi ne mm. wato yana da tsari baka zuwa da katin tumbi mm. ko kuma ka tsufa ko shekarunka ba su kai ba a ce kai ko kwana ɗaya kenan na biyu dole a ga kana da karfin da za ka yi tsalle ko kuma a jefa ka kuma ka miƙe hmm. ah, na uku dole ka yi shi da zai burge mutane saboda haka abu ne na abin da bature ke cewa entertainment na burgewa hmm. na ba da sha'awa saboda mutane su gani amma irin yadda ake nan a yi tsari za ga mutum kasan tana da ka'idoji ma tunda in an kada mutum sai an ce daya biyu uku duka kai an kai ko goma baka tashi ba da sauransu a takaice ba gaskiya ba ce ana yi ne saboda sha'awa kuma an san mutane suna son kallon wannan abin ah, ka ɗauki damben mu na gargajiya da damben mu damben na gargajiya sai ka kai ƙasa kuma da ka kai ƙasa shikenan mm. to amma nan cewa ake in ma ka kai ƙasa sai an danne ka an yi wani kirga ɗaya biyu uku hudu biyar sannan ban kuɗaɗe suke cikin harkar nan mm. cikin wannan harkar kokowa ɗin miliyoyin daloli suke cikin kamfuna musamman kamfuna suke shirya wannan sana'o'i din tunda akan ce akwai kambin duniya akwai na america akwai na kasa da kasa da sauransu saboda haka in ka ci ga abin da za a baka ba gaskiya ba ce ana yi ne sana'a ce kuma wasa ce to amma alhaji watakila shi dangote so da sauran masu kallon wannan wasa na wrestling suna mamakin ganin yadda mutane za su zo cikin wato kaga 'yan waɗanda za su kara ɗin kaga suna zagin juna suna barazana ma juna kaga in ma aka kada ɗaya daga cikin su koko aka ce an kada shi ko an ci a wasan ka ga dai yana nuna baƙin ciki kuma ka gama ya nuna alamar ya ji rauni ko ko ka ga an ɗau kujera an kwaɗa shi da kujera ko kuma ka an ɗau wani abu dai an kwaɗa mai duk kana nufin duk wannan eh, tsari ne ba da gaske ba ne? duk tsari ne ah, wato abin da nake so ka gane wato ita wannan kokowa malam ibrahim mm. kamar da na ce akwai horaswa a cikinta mm. idan ma za ka jefa mutum kujera ka san da za ka jefa mishi ita kila ta kwas shi mm. ko ta fada kan shi amma ba sashin jikinsa don yanzu ka san jiki akwai da ke da laushi akwai wanda ke da tauri kaga kamar kwakwalwar kan mutum tana da uh, wata kamar wata kwarya ce mm. saboda haka in ka fasa ta da kyau za a iya bana a wurin ai kaga masu dambun Allah da Annabi irin su Muhammad Ali kaga abin da yake samu su ƙarshen eh, dambansu za su zo eh, samu cututtuka kaga mutum jikin shi yana rawa saboda dukan da ya sha eh, a kan shi ka taba gani wani dan kokowa da yake wani rawan jiki <laughs> eh, baka gani ba ke na ɗaya kenan eh. idan ka lura kokowan nan in bayan turawa amerika da ingila ka taɓa gani laraba suna irin wannan kokowa <laughs> indiyawa gana gani <laughs> balle mutane mu na afirka suna gwadawa ka gane amma su ma sai sun zo sun kware saboda fasahu ne eh. na yin wannan kokowa din ka gane ko mm. eh, akwai da za ka yi ka yawa sannan su waɗanda suke kokowa din dole su kirkiro kiyayya da gaba a tsakanin su saboda eh. idan wani ya fito ga talabijin ce idan Allah haɗa ni da wani muka yi ido biyu da shi ƙarye shi ta ƙare shi ma wannan ya ce ji abin da mm. wani kaza yake faɗa do surutu yake kaga ku yan kallon sai a sa muku jira da ɗanɗano jiran rabo ɗin nan kuna jira ku ga yaushe za a haɗu da yaushe da shago da ɗan duniya da waye za su zo su kara. Za a ji babi na biyu wanda kuma shine na ƙarshe a shirinmu na gaba. Yanzu kuma ga babi na ɗaya na tarihin goburawa da kuma alaƙarsu da katsinawa. Idan mai tambaya na kusa ga Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna da bayani. da farko za mu fara daga kalmar gobir. Mm. inda ta samo asali game da rubuce-rubucen magabata ko in ce masana tarihi. Hmm. Ah, magana ta zo ɗaya dangane da hanyoyi daban-daban na zakulo bayanai game da asalin kalmar gobir. Hmm. Kalmar gobir ɗin nan ta ɗauko asali daga wata kalma da ake kira gobir, gobir wasu jama'a ne waɗanda suka kafu a gabas ta tsakiya. Hmm. kuma yawanci labari ya zo ɗaya cewa zamansu a yankin ƙasar yemen a nan ne aka ba su suna da matsayin wato gubir saboda yanayin wurin da suka zauna da kuma yanayin halayyarsu kasance wasu mutane ne masu sadaukai masu yaƙi na ɗaya kenan mm. Mm. abu na biyu game da su waɗannan mutane gobirawa asalinsu akwai magana guda biyu na farko tarihi ya nuna cewa jama'a ne da suka taso daga kasar misira wato ƙasar egypt kenan a yanzu kasan dama ana cewa wato misira ita ce cibiyar wayewar kan dan adam a duk duniya hmm. saboda turawa sun zo suna nuni da cewa bakayen mutane ko mutanen afirka ba su da wayewa ta ilimi da wayewa ta zamananci sai da lokacin da turawa suka zo yankin afirka a karni na goma sha tara hmm. to sai ake nuna nuni da cewa ƙasar misira ita ce cibiya ta wayewar kan ɗan adam shi yasa ka ga ƙasashe da dama sun zo sun yi ma ƙasar misira mulkin mallaka kama daga ƙasar faransa ƙasar italiya ƙasar ingila da sauran ƙasashe da masu ƙarfi to su waɗannan gobirawa sun taso daga wannan yanki na ƙasar wato misira kuma ana nuni da cewa mutane ne da suka samo asali tun daga zamanin annabi nuhu hmm. wasu ma sun ce mutanen gobirawa wato daidaiku ne na daga cikin tsatsar annabi nuhu to amma babu wani abu da ya tabbatar da haka to bayan sun bar wato misira dalilin barin su misira saboda mulki irin na maguzanci da wani fir'auna da aka yi a wancan zamani hmm. da daɗe na zamanin annabawa yasa suka bar wannan wuri bayan sun bar wannan wuri sai suka shiga wurin da ake kira gobur a yankin gabas ta tsakiya wanda a nan ne suka samu asalin sunansu har ake kiransu da suna gobirawa sannan daga nan suka shiga yankin kasar yemen a nan ne suka yi yaƙi da waɗanda suka zo suka tadda a wannan wurin saboda yaƙi yana daga cikin tsarin rayuwarsu bayan sun yaƙi da mutane sun ci su da yaƙi sukan bar garin su ƙara gaba To bayan sun bar yankin Yemen sai suka yi yamma suka tafi kasar Libya suka je suka zauna. Da suka je suka zauna a cikin kasar Libya ba su daɗe sosai ba suka sake matsawa suka shiga cikin yankin Sahara. A nan ne suka ɗauki lokaci mai tsawo suka zauna suka kafa garuruwansu har da kasuwanni da kuma abubuwan da ya shafi harkokin more rayuwa. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin babi na ƙarshe na waɗannan amsoshin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da Aliyu Mustapha Sakkwato da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To madalla an saurari Ibrahim Kalmasi kenan da muke tare da shi nan yanzu haka kuma ga sha dawo da shirinmu na ƙarshe. a takaice masu ayyukan ceto a Nairobi babban birnin kasar Kenya na neman waɗanda ke raye bayan faduwar wani bene mai hawa bakwai. Ganin yadda tsagaita wutar Siriya wadda ta kai watanni biyu da ƙaddamarwa ke shiriri cewa Amurka na daɗa samun kanta cikin mawuyacin yanayi. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka wasu 'yan shi a goma sha bakwai a wajen birnin Bagadaza. jiya juma'a donald trump ya je yakin neman zaɓe a jihar california da ke gabar tekun pacific a amurka inda ya wuce ɗaruruwa masu zanga-zanga a wajen dandalin babban taron jam'iyyar republican na shekara-shekara da ke kudu da san francisco inda ya yi jawabi ga jami'an jam'iyyar na jihar waɗanda za su yi tasiri kan wanda za a zaɓa a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta republican sakamakon da ba na hukuma ba na zagaye na biyu na zaben majalisar dokokin iran na nuna cewa ma'abuta sauyi kuma masu sassaucin ra'ayi da ke dasawa da shugaba hassan ruhani sun ci kujeru fiye da abokan karawarsu 'yan rikon rikau kuma ga dukkan alamu su za su yi tasiri ko za su fi tasiri a majalisar iraniyawa sun fara kada kurkunsu ne jiya jama'a don cike kujeru 68 da babu dan takarar da ya yi cikakken cinsu a zagaye na farko na zaben wanda za a gudanar ko aka gudanar a watan fabrairu a zagaye na farkon ma ma'abuta sauyi ne suka fi cin kujeru to madalla duka duka kuma anan mu kawo karshen shirin sai an jima da dare a jimu da sabon shiri tare da ibrahim din yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka almasi garba da ya taimaka min domin gabatarwa da kalib jet tacho wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu justin ni ladan ibrahim ya ke cewa sai an jima da dare mu sake dawo muku da wani sabon shiri